صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصور بركم دور حكا Radio Hausa VOH ƙarƙashin Hausa TV daga nan birnin Tehran fara watsa shirye-shiryensa na daren yau Alhamis. kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan zangon da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatar muku daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da awal bauchi sai kuma shirin muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka sai kuma shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar sai kuma shirin kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar da ƙarshe muna da shirin nan na duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. jama'a masu haurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha takwas ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da shida ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 187 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan fabrairun shekara ta 1834 a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mame kasa algeria suka sha kai a kara wadda suka yi tare da dakarun kwatar 'yancin kai ta mutanen kasar algeria ƙarƙashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan batar dai dakarun abdulkadir aljazairi sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojojin kasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin dai babu abin da ya rage wa turawan faransa sai su sulhunta da shi amma amir abdulkadir ya ki amincewa da haka inda ya dage akan cewa ba zai sulhunta da turawan faransa ba har sai ya kwace dukkanin yankunan ƙasar algeria sai dai bayan wani lokaci turawan sun ƙara yawan sojojinsu sannan kuma suka yi amfani da munafukan sarakuna na yankin inda suka sake samun iko da ƙasar ta algeria masu saurari kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau mako guda bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci juyin juhalin suka kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar jamhuri islami manufofin kafa wannan jamhuriya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsarin musulunci a zaɓen rabu gardama da ake shirin gudanarwa a lokacin samun masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a duk lokacin da ake buƙatar yin hakan da kuma fuskantar jam'iyyu masu gurɓatattun ƙidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu iya yi wa yunkurin juyin juhalin musuluncin na iran zagon ƙasa bayan da jam'iyyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza ta ban da marigayi imamu kumeni ya amince da shawarar yin hakan. da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan fabrairun shekara ta 1999 jami'an tsaron gwamnatin ba'ath a ƙasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein suka harbi ayatollah sayyid muhammad sadiq sadar babban malamin addinin musulunci kuma marja'i a birnin najaf da haka kuma ya yi shahada mutanen ƙasar iraki dai sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar ce ta kashe babban malamin addinin kamar yadda kuma ta kashe ayatollah garawi da kuma ayatollah burjardi saboda haka ne al'ummar kasar iraki suka gudanar da gagarumar zanga yin allah wadai da hakan tun lokacin da jam'iyyar ba'as ta kama ragamar shugabanci a kasar iraki a shekara ta 1968 da ke kokarin ganin bayan malaman addini masu faɗa a ji a tsakanin al'ummar kasar ta iraki. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz

madala masu sauraro yanzu kuma ga mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labarun duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya ce iran tana da karfin da za ta iya dakile dukkanin makirce-makircen makiya ana ci gaba da samun bayanai akan yadda aka sace ɗaliban makarantar kwana a jihar niger jaridar guardian ta birtaniya ta buga cewa shugaban ƙasa amurka joe biden yana ƙoƙarin kawar da yarima mai jiran gado na saudiya to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. jagoran juyin halin musulunci ayatollah uzma sayyid imam ali khamenei ya ce iran tana da karfin da za ta iya dakile dukkanin makirce-makirce makiya jagoran juyin musulunci na iran ayatollah uzma sayyid ali khamenei ya kuma kara da cewa makiya suna mayar da hankali ne akan wuraren da muke da rauni sannan kuma suna shelanta yakin kwakwalwa a kanmu. jagoran juyin musuluncin ya kuma ishara da cewa iran ta fuskanci adawa mai tsanani da ƙeya daga manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi da suka hada da tarayyar soviet a wancan lokacin tun farkon cin nasarar juyin musulunci hakanan kuma daga ƙasashen da suke biyayya a gare su ayatollah imam ali khamenei ya kuma ce a wancan lokacin duniya ta kasu gida biyu tsakanin ƙasashen da suke takama da ƙarfi da kuma waɗanda ake dannewa. amma jamhuriyar musulunci ta iran ta karya waccan ka'idar jagoran juyin musulunci na iran ya kuma bayyana cewa da akwai ci gaba mai yawa da iran din ta samu waɗanda har yanzu kafafen watsa labaru ba su ɗauki labaru a kansu ba dangane da zaben da ke tafe na shugaban ƙasa iran jagoran juyin musulunci na iran ya ce wata babbar dama ce a gaban al'umma da bai kamata a yi watsi da ita ba domin za ta bunƙasa ci gaban ƙasa da kuma daƙile duk wani fata na makiya shugaban ƙasar iran dr hassan rahani ya kirayi amurka da ta koma aiki da yarjejeniyar nukiliya shugaban na ƙasar iran dr hassan rahani ya kirayi gwamnatin amurka da ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta dangane da yarjejeniyar nukiliya kuma ta yi aiki da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 shugaban na ƙasar iran ya bayyana hakan ne dai a yayin da yake ƙaddamar da wasu sabbin kamfanoni har ila yau shugaban na ƙasar iran ya ishara da irin matsin lambar da amurka take yi wa jamhuriyar musulunci ta iran yana mai nuna fatansa na ganin sabuwar gwamnatin ta amurka ta biya iran diyar asarar ta haddasa mata wani sashe na jawabin shugaban kasar ta iran ya kuma bayyana cewa aiki da doka da yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa ɗaya ne daga cikin nauye-nauyen da suka rataya a kan kowace ƙasa don haka muna fatan ganin amurka ta yi aiki da dokoki domin samun kyakkyawar yanayi a duniya ana ci gaba da samun bayanai a kan yadda aka sace ɗaliban makarantar kwana a jihar niger da ke najeriya wani mazauni daura da makarantar da aka sace yaran ya shaidawa manema labaru cewa maharan sun hada yara biyu ne suka yi musu daurin gwami kafin su yi awon gaba da su ɗaliban kwalejin kimiyya ta gwamnati a garin kagara da aka sace sun kai 27 sai kuma ma'aikatan makarantar su goma sha biyar. shaidar ganin idon ya faɗa wa jaridar punch ta najeriya cewa da misalin karfe biyu na tsakar daren da maharan suka wato da suke sanye da kakakin soja suka kutsa cikin makarantar a ranar laraba wata majiyar ta shaida wa jaridar cewa ɗaya daga cikin ɗalibai mai suna benjamin abila ya gamu da ajalinsa a hannun maharan yayin da ya yi ƙoƙarin ɗaga murya domin a kawo musu ɗauki tuni dai gwamnatin jihar Niger ta bakin gwamnanta abubakar sani bello ta bayar da umarnin da a rufe wasu makarantun kwana a cikin ƙananan hukumomi hudu saboda yadda garkuwa da mutane ta yawaita a yankunan ƙananan hukumomin dai sun kunshi rafi mariga munya da kuma shiroro To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Jaridar Guardian ta Birtaniya ta ce shugaban ƙasa Amurka Joe Biden yana ƙoƙarin kawar da yarima mai jiran gado na Saudiya. Jaridar Guardian ta ƙasar Birtaniya bugun Alhamis ta rubuta a wani rahoton da yake cewa gwamnatin Amurka tana son ganin Saudiya ta sauya salon takunta a alakarta. saɓanin ya ta kasance a lokacin mulkin trump har ila jaridar ta ce shugaban kasar amurka biden zai rika yin alaka ne kai tsaye da sarkin saudiya salman bin abdulaziz ba da rima mai jiran gado ba muhammad bin salman bugu da ƙari jaridar ta birtaniya ta nakalto sakatariyar watsa labaru ta fadar mulkin amurka white house jennifer ryan saki tana cewa sarkin saudiya shine takwarar biden ba ɗansa muhammad bin salman ba kuma gwamnatin yanzu tana son yin matsin lamba ga saudiya domin ta sauya tsarin halifanci a ƙasar da kuma rage mukamin da muhammad bin salman yake da shi a yanzu a gefe ɗaya wani tsohon jami'in ƙungiyar leƙen asirin amurka cia bros lead in ya bayyana cewa saƙon dabai da nake aikewa masu mulki a saudiya shine matukar muhammad bin salman ne ya rima mai jiran gado to za mu ci gaba da hulɗa da saudiya a matsayin bijirarriyar ƙasa har ilawa ya ƙada cewa ban san abin da gwamnatin biden take son yi ba amma dai ina jin zai yi wa saudiya kyau idan ta sauke bin salman daga mukamin sanayar rima mai jiran gado sannan kuma zai iya koma a ƙasa faransa inda zai yi rayuwarsa ta murabus to ƙarshen labarin duniyar kenan Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi da dubi da kuma ƙarin bayani kan waɗannan abubuwan da suka faru to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to a cikin yan kwanakin nan dai rahotanni suna nuni da sake bullar cutar nan ta ebola a wasu kasashen afirka da kuma jan kunnen wasu kasashen da su yi takatsantsan don yiwuwar bullar cutar a can bayan ta bulla a wasu kasashe to wannan batu dai shine abinda za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yanzu don ganin wato irin matakan da ya kamata a ce an ɗauka wurin dakile wannan cuta wacce a halin yanzu kuma ake fama da wata cutar taban wato ta covid-19 don haka na mu yi dubi mu ga irin hanyoyin da ya kamata a ce an ɗauka da kuma bi wurin ganin cewa ita wannan cuta din bata sake bullowa da kuma zama karfan kafa da al'ummin nahiyar tamu ta afirka ba sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A ranar Litinin din da ta gabata ce dai hukumar nan ta lafiya ta duniya WHO ta ja kunnan wasu kasashen Afirka su shida da su yi takatsantsan da kuma ɗaukan matakan da suka dace wajen kare kansu daga yiwuwar bullar cutar nan ta Ebola a can kasashen tasu. Hakan nan kuwa biyo bayan tabbatar bullar cutar a wasu kasashe guda biyu na afirka wato demokuraɗiyyar congo da kuma kasar gini daga cikin kasashe shidan da hukumar ta lafiya ta duniya who ta yi ja musu kunne din har da kasashen saliyo da kuma liberia wacce ta bayyana cewa akwai bukatar su dau matakan da suka dace na kariya watakila sakamakon alaka da suke da shi da waɗansu daga cikin kasashen da suka kamu da wannan cuta din ko kuma yiwuwar ganin cewa cuta za ta iya bulla saboda wasu dalilai musamman ma irin abubuwan da suka faru a baya to a ranar bakwai ga watan fabrairu nan da muke ciki ne da ita dimokuraɗiyyar kongon ta sanar da bullar cutar ta ebola a kasar alhali ita kuwa kasar gini a ranar lahadin da ta gabata ce dai aka sanar da cewa wato aka sanar da nata bullar cutar ta ebola a can to cutar ebola din da ta fara bulla ce dai a nahiyar afirka din tun a shekara ta 2013 inda tsakanin shekara ta 2013 din ya zuwa shekara ta 2016 sama da mutane 11,000 ne suka rasa rayukansu a yammacin afirka inda a nan cutar din tafi yaduwa a wancan lokacin da cewa dai daga baya an samu nasarar dakile ita wannan cutar kyauta din a kasashe da dama na afirka din inda har aka gudanar da bukukuwa ma na kawo karshen ita wannan cuta din a watannin da suka gabata musamman a wasu kasashe na afirka din waɗanda cutar ta ebola daman ta yi musu katutu a wancan lokaci din to ita dai wannan cuta ta ebola tana kama dan adam ne ta hanyoyi daban-daban musamman ta hanyar jini da kuma wanda jinin da ake da kwayan cuta din a ciki da kuma wasu hanyoyi na daban-daban waɗanda ake iya kamuwa da su sannan kuma wato cutar dai an fara samunta ne daga jikin wasu dabbobi waɗanda suke da asalin cuta din musamman dabbobi irin su birrai da kuma jemagu waɗanda daga nan ne aka fara samun cuta din kuma sannan suka yada ta zuwa ga bil adama kamar yadda kuma likitoci suka bayyana cewa ana kama da cutar har ila yau ta hanyoyin rayuwa a wajen da ya gurbata da ainihin kwayoyin cuta na ita wannan cuta ta ebola kenan a yanki a yankunan da ake da irin wannan cuta din akwai yiwuwar mutane da suke wannan gurin su ma su kamu da cutar ta ebola watakila haka din ne ma ya sanya ita hukumar lafiya ta duniya din ta yi bayanin cewa waɗannan ƙasashe da ta ambata sunan su kasashe guda shida na afirka a halin yanzu ya kamata su yi taka tsantsan saboda akwai yiwuwan bullan wannan cuta a wannan wuri. to wannan dai shine batun da kamar da na bayyana batun da zamu dubi a cikinsa sannan kuma don amsa tambayoyin da muke da su da kuma tattaunawa kan wannan batu da kuma hanyoyin da ya kamata a ce an bi wurin magance ita kanta wannan cuta din halin yanzu muna tare da dr aliyu muhammad lawan rijiyan zaki wani kwararren likita a kanun dabo a najeriya don tattaunawa da shi a wannan fili a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kana cikin koshin lafiya a to dokta muna magana ne dangane da sake bullan cutar nan ta ebola a wasu kasashe na afirka a cikin kwanakin nan dai an ne aka sanar da sake bullar cutar ta Ebola a wasu kasashen Afirka musamman ma dai kasashen da suke yammacin Afirka. A to dokto yaya ka ji wannan labari da kuma dalilin da kake ganin suna suka sanya sake wa cutar Ebola din a yankin na nahiyar tamu ta Afirka? Dawon cutar Ebola kasashen Afirka musamman na yamma to dama dai gaskiya ita afirka kusan kullum tana da matsaloli masu dimbin yawa haka sau matsala daga ciki shine na farko har yanzu akwai raunin kamar ya dama da ilimi gaskiya magana an danganta su sauran kasashe sannan kuma ga matsaloli na rayuwa maganar taso ibola kasashe irin na afirka ta yamma a wannan lokaci gaskiya akwai kalubale ne a saboda lokacin da har yanzu akwai maganar cututtuka irin na covid-19 din nan sannan kuma a lokaci guda da zo haɗu da ebola akwai haɗari gaskiya babba domin da cuta ce da illa da kuma sauran kisan al'umma har sai ya su gwamnatocin da alhakin kula da rafi al'umma ya hukunta sun yi abin da ya dace musamman wajen mai da hankali kuma a fadda siyasa a fuskanci abin dogoro kai tsaye tare da kuma kokarin shawo kan abin da. da ta hanyar aiki da gaske da samar da kayayyakin zafin eh, kiwon lafiya din da kuma kariya da kuma guraren kwantar da wanda suka samu kamuwa da cuta sannan a lokaci guda akwai bukatar wayar da kan al'umma musamman a nan kasashen saboda akwai raunin yadda da ilimi ko da ko yawon bayanin ga cuta ga ko illa daga hadari sannan kuma al'adu na mutanen afirka suna taimakawa wajen ba da jimma wajen a yi hana samun barna mai yawa ba ka tafi cikin sallamawa ilimin da sauri ba har sai ta a lokaci guda bangaren lafiya eh, idan ta yi kokari ta tsara bangaren lafiya an wayar da kan al'umma wajen kaushe wa ina barazana da girman gaske kan irin ta ebola da virus. a to doktor hukumar lafiya ta duniya wato who ta ja kunnan wasu kasashe guda shida waɗanda daga cikinsu akwai kasar saliyo da kuma kasar liberia kan yiwuwar yaduwar cutar zuwa waɗannan kasashe shin a ganin ka wasu irin matakai ya kamata su waɗannan kasashe su ɗauka ba ma su ɗin ba ta shauran kasashe waɗanda ma ba a ja kunne ɗin ba shauran kasashen namu wasu irin matakai ya kamata ce sun ɗauka gurin daƙile ita kanta wannan cuta ɗin. wannan matsala ta taso ta hukumar lafiya ta duniya takan yi wasu abubuwa musamman ciki ko har da taimakawa don ba da agaji ta kayayyakin aiki wanda lokacin hama da ƙwararru wanda za a iya tura kasashen nan saboda su aiki ka fada ko tare da sauran ƙwararrun jami'an lafiya na sauran kasashe sannan a lokaci guda kuma ga kayayyakin ga kuma kayayyakin kula da lafiya din da ta ba da gudunmawa to idan an yi wannan zai taimaka sosai gaya sannan wajen wayar da kan al'umma da yake ta muhimmi faɗa musamman to da al'umma din na farko hanyoyin kariya su ne muhimmai saboda a faɗakar da mutane ga cutar da yadda take faruwa ga abin da ke kawo ta ga kuma yadda za a kare kai to idan aka wannan a lokaci guda kuma ita hukumar lafiya ta duniya idan to ta ba da ko da ƙwararru ne sun shigo sun aiki aiki kafada da kafada da misali na sauran ƙasashe sannan kuma ga irin kayayyakin gudunmawa da ta kawo wanda za a ba kariya kai da kuma wanda ma sani da sun kamu za a iya kula da su to wannan zai ba da kyakkyawar gudunmawa sosai ta wajen daƙile cutar da kuma tasirinta. a to daga cikin irin bayananka halin da ake ciki da halin yanzu al'ummomi daban-daban na duniya kuma cikin hadda ma ciki hadda kasashen mu ta Afirka akwai suna fuskantar bala'in ta annobar COVID-19 ko kuma coronavirus. To yanzu kuma ga cutar Ebola na shirin kunno kai. Shin wani irin kalubale ne kake ganin yake wuyan ita wannan hukuma ta WHO ta hukumar lafiya ta duniya da kuma sauran kasashen duniya da kasashen Afirka din wurin tunkarar wannan yanayi da ake ciki. Lokacin da dai shine kamar yadda ne na faɗa ne a baya lokaci guda ita hukumar lafiya ta duniya ita ce take da alhaki tun da kusan kowane alhakin kula da harkar lafiya a duniya tana hannunta to ita ce za ta zo ta ba da gudunmawan a lokaci guda gudunmawan nan nau'i biyu akwai kayan aiki akwai kuma ƙwararru wanda za su iya taimaka wajen dake da cutar nan ƙwararrun nan sukan zo wani lokacin har da horaswa na sauran jami'an kiwon lafiya da sauran kasashe musamman wasu dabaru ko ilimuka na ya kasa wayannan cututtuka sannan a daidai lokacin da wannan kuma covid-19 take faruwa kuma daga ebola wanda dukkan su cututtuka ne masu haɗari kuma masu kisa a lokaci guda to zan haka ita bukatar akwai bukatar ita da WHO ta ninka effort ɗinta gaskiyar magana wajen ba da gudunmawa da kuma ɗauka abin da nauyi da muhimmanci a lokaci guda don a samu damar dakile cutar cikin lokaci ba tare da ta kai ga yin barna da yawa ba. To doktor daga karshe kuma ko da yake idan muka dan koma baya kaɗan a shekarun baya a kasashen mu ta Afirka an fuskanci matsalar cutar nan ta Ebola a Afirka har aka yi nasara a kanta. Ah, shin kuma wasu dalilai kake ganin ya sanya ita wannan cuta din ta dawo sannan kuma ah, shin kana ganin irin kwarewar da aka samu a baya gurin faɗa da cuta din ganin cewa wasu kasashe daban-daban an yi faɗa da cutar kuma har an kawo ƙarshen ta ah, shin kana ganin irin wannan kwarewar da ake da shi a wancan lokaci din da aka yi amfani da shi yanzu ma za a yi amfani da wannan gurin ganin an faɗa da wannan cuta din a halin yanzu. E, to daman ita kanta Ebola tun asali da kuma take ta ma da dawowa ta dama kuma akwai cutuka mafi masu irin wannan nau'in yawanci sukan tafi idan dai lokacin da ka dauka aka dauki matakai matakan nan sun kare sun hada da na kariya da na kuma eh, matakan yakar cutar da baki daya to amma duk lokacin da sakaci ya samu to fa akwai tendency ma'ana dama na abin da min cututtukan su sake dawowa matakar ya zama mutane sun yi sakaci sun kuma yi halin kwayin kula to tabbas ko sun yi wafi da irin wannan muka da aka dora su na hanyoyin kariya din da kuma eh, rashin kula to akwai yiwuwa hakan ta dawo wannan kuma shine alhakin kusan koyo ce hukumar kasa gwamnati hukumar kasashe ne na bangarorin kiwon lafiya idan to kullum ana ci gaba da ilmantar da mutane da kuma jin hankali in ma ta kama har a ɗauki mataki a matsa hukumanci saboda illan ta faru kan gane al'umma ne ga baki ta. Dr. Aliyu Muhammad Lawan Rijiyar Zaki kenan wani ƙwararren likita a Kanon Dabo a hirarmu da shi. to masu saurare da aka maka karshen dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da yardan Allah a saduwa ta gaba to amma kafin nan a madadin shi doctor da ya amsa mana tambayoyin mu idan na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro mu tare da hassan barka masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Ibrahim Dan Fulani yari mai Arsenal da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bauchin Najeriya. A dangane da maganar tashin bam a jihar Kaduna a wannan abun Allah dai ne wannan abun ne, wannan abun takaici ne a muna kira ga hukumomi da su sa ido a dukkanin faɗin ƙasar nan domin ganin a duk inda 'yan ta'adda suke ko kuma masu a yawo da bama-bamai an kama su domin ganin a ba a samu asarar rayuka a cikin al'umma ba to muna fatan hukumomi da su sa ido a dukkanin fadin kasar nan a ina kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta mai da hankali wajen ganin ta kawo zaman lafiya a jihar da ma yankinmu na arewa baki ɗaya na gode mai magana ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchi najeriya assalamu alaikum wa sashen hausa na VOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana da Yandu daga Da Nijar. Ra'ayina zai tafi ne dangance da mukabalar da gwamnatin jihar Kano ta kira Sheikh Abdul Jabbar da sauran malaman da suke kalubalantar sa wanda ga dukkan alamu mun ga malaman suna ta zillewa da guda guda kowa na ta kawo uzurin shi ga alaman dai bai shirya zaman ba ko kuma baya da hujja da wani abu mai kama da haka dai. To, ala'ayi halin da ita gaskiya sunanta gaskiya kuma karya sunan sunanta karya duk yadda aka yi mata kuskure ma wannan zillewar da malamai suke ya kamata al'umman kano gari ne na addini gari ne na masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kamata lokacin da wani malami ya zo muku da irin wannan kuma aka nemi a zauna da shi ya zille to ya kamata ku ku aiki da hankalin ku kada a zo ana yi muku yawo da hankali tamkan na kananan yara assalamu alaikum jihohar tehran ga zaɓe gashi nan ya gabata muna kiranta yan uwan matasa da aka yi zuciya ne sako komi ya ta daidai a yi argama da yi a yanda aka samu a afirka mu ne na fari a wajen wannan demokuraɗiyya to ya kasance bana ma haka za mu kasance a yi zaɓe lafiya a gama lahiya allah ba yi rabusa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin da assalamu alaikum biyu ta hausa kuna tare da toro bakin talle jamhuriyar nijar da magaramto alhamdulillah ra'ayina na yau shine duba da cewa wannan kasashen namu na afirka da eh, surtun nan kasa ta nijar mun lura da cewa ba kura ba ce take haura mutum kan karagan mulki don saboda akwai biye kasan karago dan saboda mutum sai ya kashe aikin shi ya tahi ya zaɓi cancanta ya zaɓi wanda yake so kuma daga baya sai ka ji sakamakon ba haka ba to ya kamata dai eh, masu zartar da zaɓe masu zartar da sakamakon zaɓe nike so in ce to ya kamata dai su yi adalci kuma shi yi tsoron Allah duk wanda ya ci su bashi kayan shi don saboda su tuna gobe kiyama za su je eh to kura ta da toro ofital jamhuriyar Nijar da Magaram Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da Alkasim daga nan garin agadis jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan shiri namu mai daro albarka zan dan tsokaci saman siyasa ta mu wadda take matsowa nan da kwanakai masu zuwa allah ya to kallo ya koma mu dai sama talakawa mu abin da muke yanzu bukata da wanda za ya hawa ya mana adalci ya shimfiɗa adalci saboda idan aka riba cikin eh, wanga mulki da aka yi shekara goma eh, talaka an gasa mai aya a hannu ta fuskar 'yan kasuwa ma su ma haka amma mu abin da muke bukata wanda allah ya bashi wannan mulki ya kasance ya yi adalci saboda an aka shi likita ba magani mu wanzu fatan mu Allah ba mu shugaba wanda iya hauza ya shi kukan talaka ya gyara eh abubuwa da dama ga ta fuskar tsaro ga ta fuskar kasuwanci ga yadda ake mu'amala da dan kasa ma dan kasa saboda eh duk kasa ganin tana cikin eh wani hali wanda sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi OH da ma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa muku tambayoyinku da kuke aiko mana dangane da tarbiyya a nan sashen hausa na radio voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun yi magana dangane da gaskiya da kuma muhimmancin sa a tarbiyya amma a shirinmu na yanzu za mu yi magana kan aka akasin ta wato ƙarya da kuma illolin ta don binciken namu ya kammala kamar dai da kowa ya sani ƙarya ba ta haɗuwa da gaskiya don haka a duk lokacin da aka ce mutum bai da gaskiya yana ƙarya kenan don malamai suna cewa ma'anar ƙarya shine wato faɗin wani abu wanda ba haka yake ba ko riko da wani abu wanda bai da tushe ko kuma aikata wani abu wanda ba daidai ba duk suna ɗaukar ma'anar ƙarya mutum ya yi ƙaryan ya sani ko bai sani sani ba duk dai ƙarya ce don abin da ba daidai ba ba zai taɓa zama daidai ba ko da wanda ya yi hakan bai sani ba malamai sun bayyana illar ƙarya a rayuwar duniya da lahira wani lokaci wajen fassara ayoyin alkur'ani mai girma kamar inda Allah yake cewa to wancan ne Allah ubangijin ku tabbatacce to menene bayan gaskiya face bata to yaya ake karkatar da ku cikin suratu Yunus aya ta biyu. wannan ayar tana magana akan addinin Allah Allah na gaskiya ƙarya ita ce cutar zuciya mafi muni don haka gaskiya ita ce hali mafi kyau daga cikin halaye masu kyau a wani hadisin wani mutum ya buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa nasiha sai ya ce masa kada ka yi karya malamai sun bayyana cewa wannan hadisin yana da muhimmanci sosai a rayuwar mutum idan ya iya kiyaye shi don mafi yawan zunubai suna faruwa ne saboda kin gaskiya ko kuma yin ƙarya a wasu hadisan an bayyana cewa karya ba ta daga cikin sifofin mumini don haka duk wanda ya kasa barin karya ya ɗauki kansa a matsayin munafiki kawai sannan ya yi ƙoƙarin tuba ya kuma bar karya duk da cewa makaraici ba koyaushe yake karya ba amma idan har karya ta zama halinsa to ko da ya faɗi gaskiya wata rana ba za a amince da shi ba a cikin littattafan tarbiyyar yara an kawo wata hikaya ko kuma labari don kwaɗaitar da yara wajen riko da gaskiya da kuma kaucewa ƙarya hikayar tana cewa akwai wani mutum mutum wanda yake yi wa mutanen garinsu ko ƙauyensu ƙarya yayye kuwa yana cewa ga kura ga kura a taimaka mani sai idan mutane sun fito don taimaka masa sai ya yi ta yin dariya ya yi ta yin haka sau da dama sai wata rana ya haɗu da kuran ta gaskiya ya yi ta kiran taimako daga wajen mutane amma ba wanda ya zo har kuran ta cinye shi mutane sun ki taimaka masa ne don ya saba da yin karya. an karɓo hadisi daga abdullahi bin mas'ud yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa na hore ku da gaskiya don gaskiya yana shiryatarwa zuwa ayyuka masu kyau sannan ayyuka masu kyau kuma suna shiryatarwa zuwa aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya sai har an rubuta shi a wajen Allah a matsayin mai gaskiya kuma na gargaɗe ku da yin ƙarya don ƙarya ina kaiwa ga fajirci kuma lalle fajirci yana kaiwa ga wuta kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya ya luzumci karya. sai an rubuta shi a wajen Allah a matsayin makarici to amma ƙarya nau'i nau'i ne ga wasu daga cikinsu na farko akwai ƙarya ga Allah subhanahu ta'ala kamar dai yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa wane ne mafi zalunci daga wanda ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah ko kuwa ya karyata gami da ayoyinsa lalle ne azzalumai ba za su ci nasara ba cikin suratul an'am aya ta 21 wannan ayar ta bayyana cewa mutum mafi zalunci shine wanda ya jingina ƙarya ga Allah ko kuma ya ƙaryata ayoyinsa wato duk ɗaya ne mutum ya ce Allah ya ce amma bai faɗa ba ko kuma a zo masa da gaskiya daga Allah sai ya ce abin da aka zo da shi ƙarya ce ya yi inkarin cewa Allah ne ya buƙaci ko kuma ya faɗi hakan wannan shi ma nau'i na ƙarya ne na biyu shi ne ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa masu tsarki wannan ƙarya ma hukuncinsa ɗaya ne da na saman don da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa masu tsarki suna magana ne da yawun Allah a madadin Allah suke magana a doron ƙasa don haka ƙarya a gare su zai sa mutane su ɓata zai lalata addini zai kuma yada fasadi a bayan ƙasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda yayi mani ƙarya to ya nemi mazaunin sa a wuta masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yanzu sai kuma wata fitowa idan Allah kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu dubi kisar abubuwan da suka bambanta shugaban muminai amirul mumini na abi talib da kuma halifofin da suka gabace shi ko kuma wa'anda suka zo bayansa. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin to da farko mun bayyana cewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ali da abi talib alayhi salam da wa'anda suke tare da shi sun ki yi wa khalifa na farko bai'a to abinda suke ganin haƙƙin su da aka kwace kuma su suka cancanci wannan mukamin a wajen Allah da kuma manzonsa sallallahu alaihi wa sallam sai dai a lokacin da suka ga cewa haƙƙinsu ba zai dawo ba kuma al'amura sun fara lalacewa sai ya je ya yi wa halifa na farko bai'a don kada makiya su yi amfani da halin da musulmi suke ciki su cutar da shi su cutar da musulmi don haka imam ali salam ya zama mai ba da shawara ga halifofi uku da suka gabace shi har ya kai ga suna tsammanin ya manta da haƙƙinsa da ya taimaka musu su ukun gaba ɗaya wajen warware matsaloli da suka kunno kai wanda ba su iya warware su ba musamman matsalolin ilimi wannan ya tabbata a zamanin halifofi uku gaba ɗaya da suka gabace shi sukan ɗauki wasu daga cikin shawarorin da yake ba su kuma sai su yi burus da wasu wannan halin ya ci gaba har zuwa ƙarshen zamanin halifa na uku inda al'amura suka rikice har suka kai ga kisan halifa sannan bayan kisansa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da 'ya'yansu wasu suka yi cicirindo a kofar gidan imam ali salam suna neman sa a matsayin shugaba da kuma khalifa musulmi imam ali salam ya ki amincewa da bukatar su har na kwanaki biyar a jere daga baya sai ya amince da bukatar su amma da sharuɗansa inda dukka suka yi masa bai'a sai yan kaɗan kamar dai yadda muka faɗa a shirye shiryen mu na baya amma kasancewa akwai wanda ba sa son shugabancinsa musamman wanda suka hana shi shugabanci tun farko sun taru sun tilasta masa manya-manyan yaƙe-yaƙe har sau uku a lokacin halifancinsa yakin jamal yakin sifin da kuma nehrawan daga ƙarshe wani daga cikinsu ya kashe shi bayan halifancinsa na shekaru hudu da watanni kimani tara da farko a cikin shekaru ashirin da biyar na halifofin da suka gabace shi sun sauya wasu abubuwa da dama wa'anda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi su ba ko kuma sun bar wasu abubuwa da ya ce a yi su don haka a ɗan ƙaramin lokacin da ya rike halifancin al'ummar musulmi imam ali alaihi salam ya fuskanci fuskanci matsaloli da dama banda yaƙe-yaƙe da aka tilasta masa shigar su da dama ba sa biyayya a gare shi a cikin al'amura don suna ganin ya saba wa halifofin da suka gabace shi kamar dai batun sallar tarawihi inda ya ce masu bai halatta ba suka ce wa sunnata umara wato kaiton sunnan halifa umar ko kuma kamar dai yadda suka yi ta jayayya da shi akan ɗaukar ganima a yaƙe-yaƙen da aka yi tsakanin musulmi inda ya ce masu bai halatta ba sai da ya nuna musu gaskiya sannan suka amince da shi sai kuma yakin siffin inda suka saba masa kirikiri ya ce a ci gaba da yaƙi sannan suka ce ba za su yi yaƙi ba da haka kuma suka ɓata masa nasarar da ya samu a yaƙin. sa imam ali salam yana da sauƙin hali idan an kwatanta shi da halifofin da suka gabace shi wasu sun ƙi masa bai'a amma bai tilasta musu ba Sabanin wa'anda suka gabace shi banda haka yakan shiga kasuwa da kansa yana ilmantar da 'yan kasuwa ilimin kasuwanci yana nada alkalai wa'anda suke karban karar da wani daga cikin mutane ya kawo karar halifa kuma su saurare shi su kuma yanke hukunci su bawa mutumin gaskiya a bisa yadda tsarin alkalanci yake a addinin musulunci suka bar imam ali salam duk tare da cewa sun san cewa ba zai nemi abin da ba nashi ba a cikin abincinsa kuma da kayan sawansa yakan yi zuhudu da kuma gudun duniya irin wanda ba malukin da zai iya rayuwa irin tasa sai mutane irinsa baya sanya mai a cikin abincinsa amma yana barin 'ya'yansa su ci abinci mai kyau sai kuma babban al'amari wanda ya fi mai da hankali a lokacin halifancinsa shine ilmantar da mabiyansa musamman waɗanda suka san darajarsa a wajen Allah ta'ala an sami waliyan Allah da dama a cikin mabiyan Imam Ali alaihi wanda duniya ba za ta taɓa manta da su ba har abada ya tarbiyantar da 'ya'yansa wa'anda za su kasance hujjojin Allah a bayan ƙasa a bayansa don su sami damar rike amanar Allah yadda ya kamata. Littafin Najid Balaga littafi ne wanda ya tattara hudubobinsa wasiƙunsa da kuma kalmominsa guntaye. Babu wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda ake da irin wannan ilimi daga wajensa. Wannan duk da cewa wanda matsin lamba ya kai matsi ga iyalan gidansa da kuma mabiyansa har sai da ya kai ga ba wanda ya isa ya fita cikin al'umma ya ce sunansa ali a wasu malaman tarihi sun bayyana cewa duk tare da cewa makiyan imam ali salam sun ɓoye falalarsa don ƙinsa. sannan masoyansa kuma sun ɓoye falalarsa don tsoron kada makiyansa su halaka su amma duk da haka falalarsa da suka isa hannun malamai ya fi na dukkan wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa da kuma inganci masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau Duniyar mu a yau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 a shirye take ta koma kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya da manyan kasashen duniya matukar kasar amurka ta koma cikin yarjejeniyar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kakakin gwamnatin kasar iran ali rubai ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta koma kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ta hanyar rage yawan sinadarin uranium da take tacewa a halin yanzu matukar kasar amurka da sauran bangarorin yarjejeniyar suka koma kan tubalin yarjejeniyar da aka cimma tun farko a taron manema labarai da ya gudanar a ranar talatar da ta gabata ali rubai e ya bayyana cewa gwamnatin amurka da take hawan kawara ga dokokin ƙasa da ƙasa ta sha kayi har sau uku a ta da jamhuriyar musulunci ta iran na farko a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na biyu a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague na uku a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta samu gagarumar nasara a harkar tattalin arziki tare da jurewa bakar siyasar kasar amurka na kakaba mata tarin takunkumai a bangarori da dama rubai'i ya kara da cewa gwamnatin iran a halin yanzu ta zage dantse a fagen kawo sauƙin matsaloli da al'ummar ƙasarta take fuskanta a fagen rayuwa kuma tana iyaka ƙoƙarinta na ganin ta kare haƙoƙin al'ummarta a dukkanin ɓangarori musamman wuce gona da irin da iraniyawa suke fuskanta daga gwamnatin amurka ta hanyar tauye musu haƙoƙinsu a faɗin duniya hakanan jamhuriyar musulunci ta iran ta rusa duk wani yunkurin gwamnatin amurka a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar donald trump da haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin maida ita saniyar ware da killace ta har ila yau kakakin gwamnatin kasar iran ali rubai'i ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin shirin ko ta kwana na mai da martani kan rashin ɗage mata takunkumin da aka kakaba mata na haramta mata saya da sayar da makamai da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi inda wa'adin takunkumin zai kare a ranar 21 ga wannan wata na fabrairu sakamakon haka majalisar shawarar musulunci ta iran a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar tana da hurumin mai da martani kan rashin ɗage takunkumin a lokacin ƙarewar wa'adinsa musamman tilastawa hukumar makamashin nukiliyar ƙasar iran dakatar da yin aiki da duwasu ƙarin yarjejeniyoyi kan shirin makamashin nukiliyar iran ciki har da dakatar da gudanar da bincike a tashoshin makamashin nukiliyar iran domin samun tabbacin babu wani abu da iran take aikatawa da ya saba wa doka rubai'i ya kara da cewa matakin da jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauka na dakatar da yin aiki da karin yarjeniyoyi kan shirinta na makamashin nukiliya hakan baya nufin iran ta dakatar da ba da haɗin kai ne ga hukumar makamashin nukiliya ta duniya iran za ta ci gaba da gudanar da aikinta tare da ba da haɗin kai ga hukumar iaea e kuma ta sanar da hukumar kan aniyarta a sakwar wasiƙar da ta aike ga hukumar ta iaea rubai'i ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin mai da martani kan bakar siyasar amurka na ƙoƙarin ganin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ƙara wa'adin takunkumin hana ƙasar iran saya da sayar da makamai kamar yadda ƙasar iran take daukan mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da sauran manyan ƙasashen duniya kan shirinta na makamashin nukiliya a matsayin yarjejeniya mafi aminci don haka babban abin da ya fi dacewa ga sabuwar gwamnatin amurka ita ce komawa kan yarjejeniyar kuma sauran bangarorin yarjejeniyar su yi aiki da dokokin da ya rataya a wuyarsu kamar yadda aka cimma tun a farkon kulle yarjejeniyar kakakin gwamnatin kasar ta iran ya kuma bayyana fatan ganin kasashen yammacin turai da amurka sun yi amfani da dama wajen ganin an kai ga warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran ta hanyar diflomasiyya domin kada batun ya kararin cabewa a nashi bangaren wakilin kasar iran kuma jakadar jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya majid dakt ravanci ya jaddada cewa kasar iran ba ta fice daga cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da sauran kasashen duniya ba ballantana a bukaci ta koma ciki iyaka dai ta ɗauki matakin mai da martani ne ta hanyar rage haɗin kan da take bayarwa bisa haɗin kanta kasantawarsa da tashar News sashen farisanci majid takt rabanci ya bayyana cewa wani mataki suke zaton jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauka a matakin farko tun bayan da ƙasar amurka ta ɗauki matakin ficewa daga yarjejeniyar da aka cimma kuma ta yi gaban kanta wajen ƙaƙaba tarin takunkumai kan ƙasar iran musamman da nufin durkusar da ita sakamakon haka jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa a fagen shirinta na makamashin nukiliya kamar yadda a fakara ta 36 ta yarjejeniyar ta bayyana cewar idan wata memba daga cikin mambobin yarjejeniyar ta ɗauki matakin keta dokar yarjejeniyar to jamhuriyar musulunci ta iran tana da haƙƙin dakatar da haɗin kan da take bayarwa ko rage wasu daga cikinsu sakamakon haka jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa har ila yau jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke birnin biyana kazim garib abadi ya sanar da cewar hukumar sa ta gabatar da saƙon wasiƙa ga hukumar iaea e cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta dakatar da ba da haɗin kai a duk wasu ƙarin yarjejeniyoyi da ta ɗora wa kanta ƙarƙashin yarjejeniyar makamashin nukiliya daga ranar 23 ga wannan wata na fabrairu a taron manema labarai da ya gabatar garib abadi ya bayyana cewar wannan mataki ya zo ne a matsayin aiwatar da dokar da majalisar shawarar musulunci ta iran ta gabatar na neman dakatar da duk wani ƙarin haɗin kai da kasar iran take bayarwa a shirinta na makamashin nukiliya da nufan kare maslahar al'ummar iran sakamakon matakin da sauran bangarorin yarjejeniyar suka ɗauka na rashin cika alkawuransu musamman matakin da kasar amurka ta ɗauka na kakaba tarin takunkumai kan kasar iran jakadan kasar iran abiyana ya ƙara da cewa rashin biyan bukatun jamhuriyar musulunci ta iran zai fuskanci mai da martani daga bangaren iran har sai an ɗage mata tarin takunkuman zalunci da aka gagaba mata sannan ta amince da shirin yin aiki da ƙarin yarjeniyoyi kan shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya a nashi bangaren jakadan ƙasar rasha a hukumar makamashin nukiliya ta duniya mikhail oleyanov ya jaddada wajabcin gabatar da duk wani ƙoƙari da zai kai ga samun nasarar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin ƙasar iran da sauran bangarorin duniya musamman kafin shiga sabuwar shekarar iraniyawa ta hijira shamsiya wato nairus a ranar 21 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021 a tsokacinsa dangane da wasikar jakadan jamhuriyar musulunci ta Iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a shafin sa na totar jakadan kasar rasha a hukumar ta IAEA e Mikhail Oleyanov ya rubuta cewa batu mafi muhimmanci a halin yanzu shine dole ne mu yi ƙoƙarin ganin an samu gagarumin ci gaba a fagen aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin ƙasar iran da sauran ƙasashen duniya kafin lokacin da mahukuntan iran suka shata na dakatar da ba da haɗin kai a ƙarin yarjejeniyoyi da ƙasar iran ta ɗora wa kanta a fagen shirinta na makamashin nukiliya a bangare guda kuma shugaban ƙasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa ƙwallo yana kafar amurka ne don haka yana kan sabuwar gwamnatin joe biden ta ɗauki matakin ɗage duk wani nau'in takunkumi da ƙasarsa ta ƙaƙaba kan ƙasar iran domin ganin an koma kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma tsakanin ƙasashen duniya da iran a zantawarsa da takwaransa na ƙasar switzerland gefe malin ta hanyar wayar tarho shugaban ƙasar iran dr hassan ruhani ya jaddada cewa batun sake bude kafar tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar iran batu ne da ba zai yiwu ba kuma hawan kawara ce ga kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 shugaban kasar iran ya jaddada cewa ɗage tarin takunkumai da aka kakaba kan jamhuriyar musulunci ta iran a aikace ba a takarda ba lamari ne da zai sanya iran ta dawo kan matsayinta na farko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 masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jagoran juyin halin musulunci ayatollah uzma sayyid imam ali khamenei ya ce iran tana da karfin da za ta iya dakile dukkanin makirce-makircen makiya jagoran juyin musulunci na iran ayatollah uzma sayyid ali khamenei ya kuma kara da cewa makiya suna mayar da hankali ne akan wuraren da muke da rauni sannan kuma suna shelanta yakin kwakwalwa a kanmu jagoran juyin musuluncin ya kuma ishara da cewa iran ta fuskanci adawa mai tsanani da ƙeya daga manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi da suka hada da tarayyar soviet a wancan lokacin tun farkon cin nasarar juyin musulunci hakanan kuma daga ƙasashen da suke biyayya a gare su. ayatullah imam ali khamenei ya kuma ce a wancan lokacin duniya ta kasu gida biyu tsakanin kasashen da suke takama da karfi da kuma waɗanda ake dannewa amma jamhuriyar musulunci ta iran ta karya waccan ka'idar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau alhamis sai kuma can da safe idan allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyin su yi amin ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh